mu fulani mu riga mun shiga matsala tsakani da Allah mu riga mun shiga matsala kuma matsalan nan ba wanda ya jefa mu cikin ta sai yan mu tsakani da Allah domin saboda tun tun asulin radda radda abun nan ya taso ni na riga akwai lokacin da na rige na fada ma duniya na to tsakani da Allah ƙungiyar nan da muke kahi ba ƙungiyar ƙwarai ba ne tsakani da Allah ba ƙungiyar ƙwarai ba ne na riga na faɗi na faɗi domin saboda ga lokacin da su shoko aka zo aka taru aka yi mitin aka ce to abin da ya kamata duk wanda za a zo a yi harkan ga da shi to ko gida ko daji kul da bihin na to ya ba da gudunmuwa shi amma su fulani abun da ake gaya musu tsakani da Allah tsakani da Allah ba an gaya musu gaskiya ba ne an ce za a yi ƙungiya na ceton fulani ana suta musu ga ƙasa to mu yanzu tsakani da Allah ni ga lokacin na ceto yaya za a yi a sai za a tuta ma fulani ga ƙasa tun da dai abun da ake yi duka in famfo aka yi buhun ce sharuwa bahaushe jai sharuwa duk wani kabila zai so ya sharuwa kuma in makaranta aka bude kowane kabila zai zo ya sa yaron shi titi idan aka yi kowane kabila za a ɗauko shi ga mota ko ga mashin ba a tabbatar da cewa ba a taɓa tare bihin lashi aka ce me yasa ka biyo titin nan ba. ba a ta yawa cikin makarantar boko aka hidda yaro ake shai mashi wai to wai wannan ɗan bufulata ne ya fita wallahi ba mu taba ji ba kuma ba a taɓa tahowa aka zo aka yi wani aiki ko da na asibiti aka ce ba a karɓar bihin to yaya fulani za su komawa su kawa mugun ƙungiya wanda yake zai shi su to wallahi abin da nake gaya maku ni dai ba ni ne tsakani da Allah to mun yi abun da ya zan ba daidai ba ni tun ga lokacin na ce tsakani da Allah sai dai in komo Kaduna in zo in samu gidana na sai da shanu wallahi na zo nan na buɗe kasuwanci na ya zamana. na to saboda haka ni tsakani da Allah irin abin da aka yi bai yi ba kuma ubangiji Allah ya isa muna ga fulani mu Allah ya isa muna ga fulani mu duk dan fulatanin da ya ce wai bai san kahin kungiyan gaba ƙarya yake yi wallahi ko cikin gari yake ya tabbatar da wanga kashin kungiyan ya san da shi to wai sai a ce wai kahin kungiya ne wai na shetun fulani ana shuta musu ana to saboda Allah menene ake cewa ana shuta ma fulani tunda duk da aikin ga na gwamnati duk abin da an kai tsakani da Allah har yau radda-radda redda ake wallahi ba a taba cewa wai fulatani a tare shi ka titi a ce titi ba na uban shi bane ko ko makarantar bokon ga ba na uban shi bane ko ko asibiti ba na uban shi bane famfon ruwan sha ba na uban shi bane duk aikin ƙasa na ɗan Najeriya na ɗan Najeriya ne Fulani sun zo sun cushe mu kuma wallahi sai Allah isa muna tunda tun ga lokacin da aka fara wanga bala'i wallahi daga zamfara aka fara shi domin saboda mu dai da aka kawo wanka ƙungiya, duk wani buhulata ne a Najeriyan ga wallahi an taho an zama da shi kuma kowane ne ya jiya in ya ji ina wanga magana ya ce shi ba a zamna da shi ba to ya rance muku wanda ya rance tsakani da Allah ya rance ya ce shi bai san da wanga ba wallahi renin wayo ne ya surance fulani su riga wallahi duk inda an ka zan mutane wallahi sai da suka zan kamar bayan fulani idan za ana suna gidan ba fulatani tsakani da Allah waɗanda suke nan cikin gari a yi dawo a kai muna a yi masoshinsu su zo su kai muna kuma wallahi ko guntun gishiri kasa ya za kasa eh, wani ya kai maka wallahi har gidan kai kajewa ya kai maka to a irin wanga wala kan shi irin lakuru a ci amanan mu kuma wallahi Allah ya isa muna yanzu ga fulani nan sun riga sun wargaza an riga dukiya wallahi babu wanda ya taba dukiyan fulatani fulatani ne kowa ne ne taba shi wallahi fulatani ne su ne suka yi muhari suka wargaza muna dukiya kuma sai Allah ya isa muna tsakani da Allah sai Allah ya isa muna babu wani kabila wanda ya taho ya haddasa wanga bala'i in ba fulani ba kuma in akwai shi a faɗa mini tun da ƙungiyar da aka kashi wallahi ba ƙungiyar alheri ba ne ko kin ruga ko ba ka da kuɗi maraƙi ka ramto ka zo ka bayar a sai in baka ba da maraƙi ba ka ba da kuɗin maraƙi wannan shi zazamin ko duk wani bifulatani ya san da wanka. ku zo kuna shi amana mu ga banza ga yanzu ga fulatani ya zan ga banza ya zan banza da shi shi da shi da yanzu da wallahi ko cikin daji in ka gafa fulatani dan uwan ka kaifa fulatani ba ka kamnan shi gwamma ma ka ga wanda ba fulatani ba to iri wanga darajan da Allah ya bamu ku an zo an tudar da mu kuma sai Allah ya isa muna wallahi sai Allah ya isa muna kuma da fulani ne su ne suka haƙa wanga abu to ni da ina nan Kaduna a zamne lahiya lau domin saboda da ni gaba alheri ba ne wallahi sai na sai da shanu na zo na yanzu na sai shago na zo na zamna da ni da yarana. na to yara na wallahi gwamma a ce sun zan kaɗo tabbas sun zan kaɗo to don mi ni abinda a suna na buba ja'oji uban da duk annan zanwara ya san da ni ya san da ni buba ja'oji a suna na. kuma babana mammaga mammaga mai yan tawaye uban da duk annan ya riga ya sani kuma nan wajen bakura nake to duk sharin da an ka haka wallahi ba fulata ni shi ne ya haka shi to a kan me yanzu ga yana sherin da muka haka ya dawo mana sheri ya dawo muna gaba ɗai to abun da take faɗa muku tsakani da Allah ko a gyara ko a gyara duk ɗai kura an watsa mata ƙasa ko a gyara ko da kada a gyara ma